wato jin da namu wani wani wani wani wani wani wani Allah tare da wani arziki ya ke ya ba mu wata da wani shi ne ma'anar mushrik shi kuma Allah ba ya karɓar ibada mushrik shi ana ana ibada da shi ne tsintsa sannan sai ce ina a wurin nasu da ibrahim da da bai ta ba'u wa hada na biyu wa da biya a kowane da ya waɗanda suka fi cancanta mutane cikin mutane da suka cancanta da ibrahim su ne waɗanda suka fi shi a yayin da yake da idare da bayan bashi suka da addinin ibrahim wanda yake wannan addinin ibrahim kan ba so nasa ibrahim ya ci ne shi ne addinin musulunci kuma da kira shi hali zan ma'ana addini ne yake to kuma an an san cewa addinin hanifiya ko hanafiya tsawon su har yanzu a bai rana wannan sai dai ƙarfashin ko abin da ya shiga duhu amma in samu ba na tsaye har ta mashirkan larabawa suna aikata waɗansu abubuwa na ƙarƙashin addinin ibrahim su ma sun kan ɗaya daga addinin ali guda ba suna ce addinin su suke har da goma kan su kasa a ba sun ce wai shi har ma sun yi mutum mutumin sa wai yana da su ba da yin kiwo ɗin su sa a cikin ƙara har ma sun ce wannan manzon ya yarda daga addinin ibrahim wani suna raya suna na addinin ibrahim amma sun farta da su ma daga addinin ibrahim to amma akwai waɗansu da suka yi ko da addinin ibrahim yanzu kuma har gidan da annabi wannan ma mai gidan gane da wanda suke yin sun sai da ilano suka ce abu ƙarin ba su ne ba kuma a lokacin guda sun ce su a gidan su ba mu ashe ba su bauta ko ba su halafiya su yi dade da wani ba domin su da yake kuma abinka da wani bayan mutum ya faɗi gaskiya wani yana kuma suna yi wa kaka a wani su kuma ne ya ta gaba ɗaya addinin halafiya akwai daidai gwargwado tsantsa wanda ya wanzu wanda wasu ke a yanki akwai kuma ƙarƙashin sai da yawa tsada a nasarar mai shekar laraba ana an zane da su mai shekar laraba a lokacin su suna yin wankan jarabar kuma ba su zai ke mai yaran su a jini waɗansu ƙa'idodi wanda suke shari'a na biyu wanda haka a jahiliya sun kai da kuma ganin haramcin wannan aiki na allah wanda hatta mutum yana iya ganin makashin babansa amma abin an harami ne sai kai harami wannan duk ƙarƙashin addinin ibrahim to waɗanda suka bi ibrahim ma'ana da suka bi shi don tsalli kiya ba wanda suka raya suka farke kamar yadda su yahudu suka raya suna bin musu amma suka farke nasara suka yi raya suna bin isa amma suka farke to wanda su annabi ya ce mu ibrahim namu ne alladina tabaru man zikuri shi a yayin da yake da rai da baya baya da amma addinin sa sai yake addinin sa suke to wa hadal nabi da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi to kaga shi wannan annabi shi ma shi yana da cewa ne akan addinin Ibrahim don addinin Ibrahim shine addinin wannan wanda dina amanu da wanda suka yi imani so wanda suka yi imani wanda suka yi imani da wannan domin da suka imani da wannan annabin suna bin addinin wannan annabin da wannan addinin addinin wannan annabin kuma irin addinin annabi ibrahim saboda haka su ne ne za su ce ibrahim na mu yawa wanda suka bi ibrahim addininsa a zamaninsa da bayan bashi da wannan annabi da wanda suka imani da wannan kaga wannan kaga su suka fi cancanta da ibrahim ba ku yahudawa ko nasarawa su yahudu yadda sun kabilantar da addini ba su kawar magana da yanci har yanzu magana su cinye kawai su sun ce su kabila ne zaɓaɓɓun Allah su ka zuwa da ala wani su ya za ya yi halittu ta kabila ce ce kyau na kabila ta musamman ce ke na zaɓa kuma duk ɗanki zan kai shi a zuwa ko me ya yi sauran ɗabi'u na halitta na ne domin su bauta haka suka ce wannan sufa wannan sufa ya dace da Allah ta'ala ya so ya mutane duk ɗayan adam amma sai daga baya a yi wani jikan adam jikan jikan da nisa sai a ce to amma ɗayansa to su mutum aljanna kuma sauran mutane bin- bin bayan su har da suke raya sau haka su addinin su ba wai ba addini ne da ake ba wai addinoni ne da ake yin adalci a zama su ba ana haihuwa a ciki amma an ce suna ma mutum wanda tsarki da sharuɗa masu tsarini kafin su yarda musamman mace suna yarda su karɓi mace amma namiji da wanda suka zo sun yi shugaba da ke su karɓi saboda kabila amma idan namiji ya je a wurin mace ba ta kabila su ba ta kaje masallacin su ke tsirara a malamin su gani su sa albarka to sannan sai ta shiga ga wani mace wannan harin da suka yi to to kun ga ku ka kan kun ga kuwa ne ibrahim da kuma sa wallahu waliyul mu'minin Allah shine waliyin mu'minai ma'ana mafi cikin al'amarin su shine su al'amuran su su kan komar da shi zuwa ga Allah suna neman mafuka ya zuwa gare shi to a maganar ina wurin nasu yanzu ibrahim wanda suka cancanta da ibrahim ne yana cewa yanzu auren nasu a hasabu bi wa haka wa gabin mutu minar wa minar wani kan aura din nan daga wani وهو الطول شنو يحصلش ولا تتكسرش ولا تسموني ناسا موقف تتضرع هل تكون قدرتكم كم كونسل يعني قال هنا ممكن جيني مفهوم يواجهني هل تكون قدرتكم انا اللي بيجيني مش ينسى كينا دريش ينسى درس ينسى سوني موقف تتضرع iya yansa da yansa da yan kwanza su ne su su ne su ne motsa kasa to amma a wannan ma'ana ya haɗa da jini da aƙida to su ne ne motsa da ibrahim a ce su ne ibrahim rasu alladin da kan rukunin yan ummati wa hada da biyu ususa والذين وآمنوا من أمته سبب سيأتي بما أقدم له في أكثر ما شرع له من الإسلام to saboda mawafakansu da abin da Allah ya shar'anta ne ya zama da yawa addinin ke ɗaya sai sai dai a samu ƙari na ƙa'idodin shari'a amma dai asalin ɗaya ne kuma abin abu guda ne sa'an wannan gwada shi zama ce in ka ce mana nan musa da isa na sun ce su asalin duk da ɗaya ne da ibrahim ila iyaka dai su waɗannan yanzu addinan da suke ba nau'in na alawa ba wannan tana ya zama na ibrahim a cikin ƙarfi da tasirin hayashi za a samu waya daga imam salih alaihi salam yana cewa ana nufin a'imma ana nufin a'imma ne da الذين الذين الذين آمنوا والله ولي kare yanzu idan ma wani zai cancanci wannan sai mabi ya yi ko su ake duba hadar da biyu wannan annabi wallazi na amanu wallahu waliyul mu'mini sai ya ce kumul a'imma wa atba'u wa atba'u to kaga muminin ma da ya farɗare in an yi musulmi da ce musulmi ma da ya farɗare daga addinin muhammadu amma yana raya wa shi ma yana da addinin muhammadu shi ma shi ma aura ne ibrahim ne shi ma bai zama aura ne ibrahim sai in sai kuma wanda domin ainihin alladin amanu kunan ya yi kisasi da al'umma da mabiyarsa shi wannan riwaya shi ne irin wannan yana da yawa akwai akwai a cikin tafsirin ayashi daga alibin Numan akwai kuma a cikin usulul kabi daga Abdullahi bin Ashlan daga Ali Jafar dangane da ke zama da tsara ina a wajen nasu ke ibrahim da lallabi na taɓa uku wa hada na biyu wanda yana amurka kara humul a imma wa man wa man ittaba hu can humul a imma wa alfa'u duk ɗaya ne humul a imma wa man ittaba hu a cikin majmu'ul bayan daga amirul mu'minin alayhi salam yace inna awlan nasi bil anbiya'i a'lamuhum bima ja'u bi wanda suka fi cancanta da annabawa su ne wanda suka fi kowa sanin abin da su annabawa suka rubuto shi sun ba da hada sai ne mai kawo inna awlan nasi bi ibrahim lallabi da kawo eh yaji ba أعمل أعمله هو ما- مين يمشي؟ أعلم قلت له أعمله أعمله فأعلمه أعمله فأعلمه وأنا سكبين أي في الاستدلال أنا سكبين شيء إن أولى الناس باتباع الأنبياء إن ذا أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاءوا به وأنت سكبين شيء أنا بقول سكبين مصدر سمعه wanda da dace maka a wala da wali ne shi ne ma'anar sauko wanda suka fi kusa da annabi wanda suka ce za a ce nasu su ne waɗanda suka suka fi yin aiki da abin da Allah ba su kawo shi kaga da aiki ke sai kan da wannan aya yace in inna wali inna inna waliya muhammadin man aba Allah وإن بقدت لحمه magajin muhammadu na kusa da muhammadu shi ne wanda ya da'a ga Allah ko da nama tsaye ne sabu ko da a jini a jini shi jika annabi ne sai a ce a wanda to sun haɗa kaka kakan kakan sun haɗa da kaka jikan a wani matsalin ne shi a ce a ويجيك الأمر منار منك يجيك المثل بن مالك منك بلاغة منك menene to ko da ya yi nisa ya yi kusa ko ya yi nisa amma dai shi ne na annabi shi ne na kusa da annabi da annabi in ya bi Allah wa inna addu'a muhammadin man asarra wa in qarbat arabata to makin muhammadu shi ne wanda ya saba wa Allah ko da kusancinsa ya yi kusa wato ko da ba ashi ne domin ɗalibi jika amurmutsali ba ka ga su ne dane a nan ba idan shi jika amurmutsali ne to sai kuma ya zama maƙiyin Allah da sai zan bai bi Allah ba ya zama mene na annabi ne shi to aka ga tabbata da bi da hannun matar ba ya abu da hawa abu na dan abdulmuttalib kaga yayan mahaifin manzo Allah amma kaga wannan manzo tsarka wanda Allah ta'ala ya tsarka ke sai ga an nesa an ce masa tabbata ko kaga ko kaga kuma dan dan annabi ruhu ya kaga wasu sun tsira a jirgin ruwan babansa amma shi ya halaka dangane da wannan akwai yawa in na gada yawa da ɗan tsantsan goma da wasu da ciki da gaske akwai a cikin tasirin kunni daga wani suna abin kare alkabari ya ce abuja abu a yi tsara ya ce wallahi raka ne an zo irin kare a yi tsara وقد أزمر ظهره إلى أجل ثم ينشد اللحاف ينشد اللحاف وانا بان كان وانا من كما دون شيء دين ما يحدث من ما هو ما قال يا يجي كما كنا جن اي أجل الله فرجا يا جيبي da bayan sa da hajar hajar aswad da a cikin kawa a cikin kawa ma a daidai hajar zai sa bayan sa jibi hajar sannan ya magana da mutane ce ya ayyuhan nasu man yu'ajil billahi fa ana auladu amma ta su zaura da cancanta kusanci amma yana nufin ka to wanda ya ja da ni akan alamar Allah to ne ya fi shi kusa da Allah kaga kusanci da Allah nan yana nufin da a'a ke ba ba ba ba da kusanci ne ma'ana sa na ko ba ko da kuna ce ma ko ba ne ba saboda neman yarda Allah ya ake ce ba neman kusanci da Allah ne ma'ana neman yarda sa to yace ayyuhan nas man yu'adini bi adama fa ana aula bi adam wanda kuma ya ja da ni yawan jayayya ba ka tsoro tsoro sun sun sun yi jayayya da ibrahim ba sun yi rabon ibrahim kai na sura ya kan waye kusan ibrahim ba sun sura ce na mun wannan za mu ne shi shi ayin zai jingira bayan sa ka ba ce kin ma ka ce Allah to ni ne ni ne na fice can da ne kusa da kai ne na ni kusa da Allah ne aula da ba in kuma ka ce adam domin ne aula da adam ayyuhan nas man yuhajini fi nurin fa ana aula da ayyuhan nas man yuhajini fi ibrahim fa ana aula da ibrahim to hadisin na da tsawo amma ka ga wannan da ibn makabir amma a bayan muka karanta yayi arwala ya ce wanda ya kuma ni ajini fi muhammadin fa ana aula na fi muhammad wanda zai ce ai addinin muhammad ne da duniya yine Allah'tan. Sonra karga bin alim şine bin muhabbet ediyor. Şine kuma bin dukkanin annabawan da suka wani a cikin mutum wanda ya kawo duk a sunan annabawa har da Musa da Isa. Bugun da ya ce shi, gobar da zai miƙe ce ai shi ba na tsari shi yana bin Isa sai ƙari ce to ai ni ne na fi kusa da Isa. Duk da asiri ma har da ruwaya a kai ku duk za su rula sallabu da maryam kalfa imanu wanda a cikin sai yi bukari mana da wani cin bata sun ruwa ne duk su sama yi ba su san kai ne da su ce in ya nuna cewa isa ke nan zai zo a matsayin na mai kuma a jarraba ba in mutum ya ce shi da hasar ma in kayan ya bayyana shi isa ma zai shi ma ai isa din zai zai ba kuma za a ga shi kuma bai mu ai zai zama komanda cikin komandodin sannan kuma in mutum ya ce musa sai ce to ai shi ne in ka ce nuhu shi ne in ko ka ce ma kai ba adami ne kai shi ne aula da adam in ka ce ai kai kana kana bin kana bin addinin Allah sai ce to ai shi shi ne aula a cikin tabbasi kuma aiki jaji aiki jaji na tabbasi a cikin kurban ali alayhi salam ya kawo wannan ayan yana cewa inna aulad nasu bi ibrahim alladhina tabaqu wa adam ya kuma ce Allah Allah wa zama ya ce qulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah qulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah lo mas basara نعم قالوا وقصروا وصلصتي وقبلوا بعضهم أراد بعضهم في كتاب الله ما أبو جاد منشي على كتاب الله وقصص الموصول سنشي حبة مقابل وعي قاعد وين يرسو ممكن يرسو وعي ما قاعد سيأتي وين يرسلش وين يرسلش يا بي تلشي سيوان تلسوان سيوان أو طبق على طبق أو جمع في تفسير وين الرميش أو جمع عام هذا بيكون cewa tafsirin kusanci din nan hawa uku akwai ɗabakan farko shi ne ya ɗaya da iya ko kuma ce iyaye da inda gabatar da tushe a gare iyaye da ya sannan ɗabaka na biyu su ne ‘yan uwa da kakanni sai ɓaga ɗabaka na uku amomi da kaloli da yayarsa to baya wani alama bayan wannan tsawon domin dole ku kakar shi ko a kakar kakar kakar ne ainihin dan an nufi an fahimta saboda haka idan ya zama mutum ba shi da ko ɗaya da wani daga cikin waɗannan to ba shi da magajinsa da wasu ciki ko da ko kakar kakar kakar da kawo tsada da kowa irin wannan kamar wani bakon ne ko domin a san kwanfansa da yarsu to shi ke da kaga bai da kuma mutumin da ke da laifi a garin ko da kakar kakar kuma yin zan za a kada to na farko ɗin nan uku na biyu ba ya gane tare da na farko wannan a ka'ida kuma a wajen kama suna suna gwawa sai ka ga na ɗaya da na biyu sun sun amsa abubuwa sun gida an misali a wurin mu gaya zai mutum ya ya rasu ya bar kyamaci sannan ɗan uwansa ya gaji shi ba zai in lam yakun lahu walad in wani yana da walad an ga dan ba zai ga ba amma wajen ama har ra kuma ba ya zai mutum ya rasu ya bar uwa sannan an wansa ya rasu amma a wajen ama haka ne inda hasan da husaini in hasan ya rasu da zama sai husaini sai sai mahaifiyar ama sai su ba uwan da kuma husaini ba tare da ta sha wahala ta haifi wani da wani amma sai bi da gado a wajen ama amma a ranar shi mutum ne bai riga da nasa idan dai uwa tana ita ce take kwashe komi fardar maranda haka ya tana kwashe komi fardar maranda da fara da ta sauran mutum ya yi sauran da a naira saboda iyaye ba sa gara da tare da yaya ba zai daga kan farko iyaye da ƴaƴa da yan waka yanzu iyaye ba sa gara da tare da yan wani da su daga iyaye da ƴaƴa ba su ɗaya baya tuni baya ko da ɗaya da iyaye da ƴaƴa su suke gado tare amma ƴan uwa an kawar da su saboda inda ƴaƴa ƴan uwa ba su gado inda iyaye ƴan uwa ba su gado in ka ga ƴan uwa su ba su ne gado ko babu iyaye babu ƴaƴa sai sana ce sannan kuma in ka ji an ce annoni da ƙaloli sun yi gado ko babu ƴan uwa to su ma ƴan uwan aula shekin iya sha bakanci da annabi ko haka to wannan da wannan annabi ne ya kama musu hujja da wannan idan sai ce musu ba nahnu aulan nasu bi ibrahim wa nahnu ورثناه ونحن أولو الأرحام الذين ورثنا الكعبة ونحن آل إبراهيم أسكن مغانا كذا موني مغانا إبراهيم مو تكاكا تكي نحن أولى الناس بإبراهيم موني مكتب قصد إبراهيم ونحن ورثنا أمومك العجيش ونحن أولو الأرحام الذين ورثنا الأمامون وأبوتا ذلك إنك العجيك عرب ونحن آل إبراهيم موني آل إبراهيم ما نحن الأمير من يجيب لي من موسوى آل بيت آل بيت الحسن مالي muna iya cewa duniya ma sama da ƙasa gaba ɗayan ƙasa bari mu ce ƙasa da kuna ba ba karkabo kayan sama duniya da ƙasanta da tudunta da kudinta da ruwanta da dajinta da albarkatun dajinta su mai inu duk nawa ne ne na Allah ne to Allah ya ba wa ne ya ba wa annabinsa annabinsa yana da magada to nasu ne ba wani ba wani batu ka ga daji ka gaba ka ce ba mu shi na annabi nemin kayan ba kuma ga da annabi ka nemi izini in zo baka izini sai ka tsara mun kayan gidan su in an zo lafiyar abuta da za su je haƙoƙi ba su ba da su kifin nan da kake kama da su noman da kake sha da dogon kayan kuma su da su to mu kaga wannan mu ne ya ce na'am arli ibrahim su ne ne arli ibrahim su ne yaran yaran su ne to akwai wani ruwaya ne akwai su ruwaya don da wannan masu ɗan ban alaji ne ya kamfara cewa gado ta biyayya kamar yadda wani hadisi da makaranta ba ya ce wanda suka wanda suka kusa da annabawa su ne wanda suke aiki da abin da annabawan suka zo shi a cikin a cikin kuma tafiyar da kuma tafiyar ayashi daga umar bin yazid sunan mutum cikin sahabban abi abdullah alayhi salam sahabbai imam al-afar sa'ad sunansa umar bin yazid to sai shi abi abdullah ya ce umar umar bin yazid wani mutum ne ya ce an wallahi min allah ya ce ku wallahi kuna cikin yalan mawa وقلت سيكون هيك في قلت بذاك من أنفسهم وما يعلم محمد النبي قال جد جد جد قال نعم والله من أنفسهم ثلاثة ثم نظر إلي ونظرت إليه يبدو دين النبي ما ينظر يعلم محمد النبي يسمع إيه نتي كنز يسمع نتي كنز هو ده يحمل yanzu shi ma ya kala muhammadu ne sai ce sai rubin da yake rubin a kala ya kuma inna la ta kala ya kulu fi guda biyu inna auren nasu da ibrahim lallabe na tabakku a yin ya ce kuma ba su ga allah ta ala ta da ya ce wanda suka fi cancanta da ibrahim su ne waɗanda suka bi shi ba ba kun bi mu ba kun bi adam ma ko mu ya ko kun ya rasu ma ko ne ya rasu ma ko da kun ya rasu ma Okage. Cikin yin wani akwai lokacin imam kazin akwai ma wani da cikin banu umayya wani da cikin nan cikin mabiyan imam kazin wanda aka gaishe yana yana wa imam kazin ya gaishe yana rusun kokaru ya ce kana dokar ne ya ce dariya ba zai fi kuka ba a zari na fito daga shajar da mako na fito da sai ya ce a kai ba ka cikin ke rufe an tafi na a rufe daga kana da faɗin ibrahim faɗin allah da bayan yana kai ko abin da ibrahim yake tafi a yasa man tafi a ni fa innahu inni an sai ce an tafi na daga ce shi shi wannan babin imam kazin ya ce in ya rasu a kawarinsa a rubuta sunansa a ce shi ne karan ahalul bai a za ku za a cin kulan da kuma yi karan ahalul bai kuma wasiyar sa kenan kuma an rubuta masa an zo ana ziyartar sa kazumi a ko mahallin da har ya zo an manna cewa wani wani ɗan ne wani ɗan wani ne karan ahalul bai ce ce a rubuta amma shi kazum bai ce masa karan ahalul bai ya ce kai kana da ahalul an tabbata da biyayya kenan ake samun daraja ba da jini ba na'am ba mu ci kullum muka faɗi wannan magana mu ce maka jini ba shi da gawo dau din jini inda biyayya in ba biyayya ma ya zama tozarta idan kana da ko da ce kai ɗan liman sai aka ga ɗan liman shi ma an kama shi cikin barayi lokacin waka wasu yan waka an tsare su a tsare a kan waka da su sun an tsare su taron ɗan ɗabi mai nasa cikin kaga kaga wannan kaga ɗan liman ya ce amma kaga a mummunan aikin kaga ya ɓata gidan liman ko kaga ya ɓata ya ɓata gidan liman ko ya ɓata kansa kansa ya ɓata yawa shi ya kamata ya tinkawo shi ɗan liman ne ɓarawa wai ɓarawa ma na kai to kaga kaga kenan wato wannan amana za a samu almajirin nima wanda yake shi kun ba su haɗa komai da liman da jini ba amma shi almajirin liman ne to wane ne na liman shi ko wancan ɓarawan gara saboda haka da'a da'a shi ne shi ne shi kusa da annabi kaga yanzu misali su su su isra'iliyawa suna turkawa wasu jikokin annabawa ne ƙarya ko inda gaske ne mun yanzu ma mu yanzu ma ba za ba mu tabbacin cin abubuwan da suke da amma ƙarya ko a lokacin da lokacin a nan madina ko ɗansu da suke cewa wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani ɗan wani haye zuwa awo wani ɗan wani ɗan wani haye zuwa awo suna da shi a lokacin a nan birnin madina to ƙarya ko ko kai jikan awo ne ko jikan musa amma yanzu Musa kake bi musa kake bin in an sa ne ko kai ne a wula da mu amma ba musa kake bi ana bin wani kirkirarren addini sunan shi yahudiya ko ba shi ne addinin musa kuma da addinin musa kake da ka gane wannan addinin ba zo kare shi duk shi wannan annabin shi ke bin addinin musa addinin sa addinin musa ƙwarai ko kuma in ma da gaske ne sun ji ko bin annabawan ne to bin annabawan ne ne shi kan annabi ba jinin annabi to kaga wannan maganar da abi abdullahi ya gaya ma umar bin yazid a imar da ya sha mamaki ya ce ku antum ne ko ne ko ne alu ya ce mu ya ce ɓar ba ka ji kakin Allah ta ra'ayin a wajen nasu ji ba zan da zai lantar da antum alba'ul alu ba antum ne nan alu ba a samu a cikin mabiya to sai magana ta gaba kuma suka zama ɗaukar garin da nan za a kama da rufa amma zai zai wasu da zai ma fara ba zai ma ruwa ya kan ya kan garuwa da nasu da shi yanzu ma kala ne masha Allah ɗaya insha Allah Bana mesti kena jawab. Kita sendiri juga. Okey. والطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وصو بوم الطائفة وصو متعبي بوم متعبي من أهل الكتاب سنسو جاسم أردو akwai su kada su kada su da da ku daga addinin su su komar da su ko zuwa addinin su haka da mafi zama kuma su zo mu zama ce a wannan addinin da aka zo shi ba shi ne tsaye da addinin shi ba da wani wa ma yi zullo da illa an kusa wa ma shi ba wasu ke hada ba illa da kansu sai dai ba su cewa suna da kansu ba a yi aiki suke da hawan cewa kar ku wannan addini na wannan ne ko kuma da sani bai ko bai na gado da ma kamar bai bai wuri ba zai ka zo ka zama bai wuri da zai bai wuri ba ka zo ka zama tun da shi a wurin sa kai ba za ka iya zama ba ka cika ne ba kai da ma Allah ya gare ka bauta shi ne zaɓar Allah saboda haka ba zai ci mutu ba ne zai ci mutu ka rena wannan addini ka ce ba wai zai ci mutu ba ka rasa ba ka rena وصلت نصوص قلبه amma kansu suke ƙasar an ce wannan taso kan a dangane da shi yau yayin da suka kira Uzaifa da Ammar da Mu'az da zuwa Madinus a waya ce game da sun kira Hudaifa da Ammar da Mu'az. Hudaifa a yamani kenan da Ammar bin Yasir da kuma Mu'az bin Jabal. Suka kira su zuwa hadisi. Sai ce ba su kan da kowa sai kawo kansu. Domin su za su ɗauki nauyin ɓacewarsu da yunkurin ɗaddarsu. Wasu san haka ba cewa su wannan abin da suke yi na neman ɓanda waɗansu suna ɓatar da kansu suna ƙara ɓanda kansu يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يقول أهل الكتاب سمع كيف ما أنا مجانا أنا يهودي ولم تكفرون kun ba da aka ce da yaran da da su kawo da su kura an muke an daina magana da tsarin da jira yanzu ya hula wanda ne ke asa yake cewa ya halatta da ilmantar da ya halatta da ilmantar kuma da ayatun lahiwa a cikin ta'ala ya kuma abota da ta ne wanda kuke kafin cewa da halin allah alhali kuna shaida wato ayoyin da suka nuna asali cewa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi annabi ne kuma Allah da Qur'ani ne ke fara kazace ne na Allah kuma sun shaida sun san cewa Muhammad annabi ne amma sai suna koyo yake bi ayatul lahi ayatul lahi na ayoyin Allah nan ya ce bi ma'anar mu'ad min al-tawrat wal injil wa dalal ala nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda tawrat da injil suka yi kunci da shi suka nuna annabci Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me yasa kai kare da ayoyin Allah ayoyin Allah nan ke yana nufin ayoyin Allah nan da su suke da shi a wajen kuma ita ma yana ajin yadda ta ayoyin da aka saukar kuma sun ji da wanda ya san shari'a da ya ji shari'a da ya gani ya san ya san ayan Allah ya ayan in ya kuma ya san sifa na annabi ya ga annabi zai kai wanda tana kuma akwai shi a littafin wato ta shi nuna kuna shaida ba ko ku shaida ne ake cewa lalle waɗannan aure da Allah wani ma ya kawo kan ya ce bi mana da kan nina bi mana da kan nina da ƙura da wani ke wadda zan ala da wani mamu wato ta shi nuna inna a ayatul lahi au bi ma yutula alaikum min kuma abin da yake karanta muku na Qur'ani shi ma da gani za ku yi gani wannan tasharuna na'atahu fil kitabain ko kuna shaidar su ko kuma na annabi a wannan kitabai guda aw ta'lamuna da mu'jiza da annahu haqqu aw bil mu'jiza ko kuna iya gane ba da mu'jizozi da ya nuna cewa lalle wannan gaskiya ne ban zama da kuma karanta baya a tafsirin bakara dangane da mu'jizozin da annabi ya nuna musu wanda suka suka kira a yi masu haka kamar da misali inda yake cewa ainihin zuba kasar kuro iya karya a washe da kasuwa sai suka ce kana ya suka suka ce amma mara kana da rayawan cewa zukatan sun mundushe kamar duwatsu kuma ya fi dutse dutsewa to in dutsen ya maka shaida akan abin da muka faɗa za mu garga buɗe ne fito wannan magana sai ce musu wani buɗe kuke so da suka ce ku zo mu aka bi su aka da su kuru suka je su bu wannan su a kare wani yana da kogo kila muhammadu ya kare a gari kuma lokacin ne suka ji ba a shirya mai suka je suka ji wannan su a ce da ramuka a ciki kada a koyar wani mutum sai da suka samu buɗe sulma ba da لان اجت الوجود انا بعد القران ثم كل وجود اذا ما كنت فوق الناس كده ترجع بقى عند كوب ابو بيت فصلي سنين عشان بقى صدق عشان تبان النقطه لانه كان يعمل الدين يشوع مكافئ كسبه مش كسب بيه ما هوش يا اخي وين يبدو رأي wannan ba mu aiki ne ce ma dukan nan ba yanzu ya ce ya tashi sama duka ya ɗaga ya sama can sannan ya magana a sama wuce sai mu zara ce ya kaza sai kun dukan ya ɗaga ya sama sai ce wannan duk ya shi kuma ya ku a shirin da ku duka da sun duka ya sun biri bujewa in sai sun yi ya amma gaskiya ne sa wani a sama amma gaskiya ne abin da da rumma maki amma wallahi ya iya abubuwa to ka je yanzu ne ya zama goma eh haka nan ne duk aka yi amma duk da su yana da suka cike wani abu da na sanar ban mamaki amma ne da ne to ka ga waɗannan duk ayoyi da suka gani suka kare ta duk da aka rufe da Allah lalle kuma shaida kun tabbata za ka yi gaskiya ne amma ka ga kiran da ake musu har da har da girmamawa ko alwara ba ainihin an kausa za musu magana ba ba a ce ya ko nan kangararruwa ko ko ya ko yana tankararru ko ko miyagu ko ko masu motsatsun zukata ko ko kaza a ce musu haka ba sai aka ce musu mene ya halarta ya masu ilimi ya ba mu ta ilimi me yasa me yasa kake kafirce ma ayoyin Allah Allah ya buɗe shi a ayoyin Allah me zai sauke haka haka da an yi musu magana da su da ta musan magana har kuma abokan da domin ya kai na ɗan ƙasa kan mu kai kana magana da mai haɓa ma da mai abota yi ya za a ce kuma kun yi karanta duk wannan mace kuma kuna ganin kuma ku ce ba haka ba ne ko ka je jan aka ta ba profesa ya za a yi haka wata wani ku ne jagoro ku ne masu ce bin obediyan din mutane ya za a yi haka to ka gani amma ga lokacin mutum kawai kangare kangare kan ka ce ka in izinin san ta cikin ka gana aka an kiran da girmama ya alal kitali wani ibara na rusan ne kiran su wannan sunan ya fi ma ka ce musu aiki ya mace da rubutu ko ma mace da rubutu saboda ainihin wannan sunan ya fi girmama to sai kuma aka sake cewa da su يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا حكومة ممتلكة ما وصلت ما سئمي ما سكرت ما كرت يا يا كوكي تحكم الأرياء للدسكية كوكي قوي الدسكية كنا سيدي أصلا دينا سميا قوي الدسكية سي تحكم على kamar yadda nuna ne ke yake tarihin shubuha ya ce da za a aje gaskiya waje ɗaya a aje ƙarya waje ɗaya kirka ne su ga gaskiyar da ƙarya amma sai a yi agowar ɓangare na a yi agowar ɓangare sai a sai a zuwa sai a cakon to a nan ne kuma sai ɗan ga masa da hankali domin in wanda sai ya so shuka maka ƙarya zai fara da gaskiya sai shuka ƙarya ko da ƴar kaɗan ce sannan sai ya ƙare da gaskiya in ka zo sai ka ɗauka me ya duka duk da suke to shi ko yana son ya ya sa abin da yana son ya ɗan zaka ne ya bi kare amma sai an so ka maka ƴar ƙaran ƴar kaɗan to shi ko ƴar ƙara ƴar kaɗan ko za ka iya yin ba kamar ruwa a abinci abinci mai daɗi yana ƙanshi ƙanshi irin abinci ɗin amma an zuba ruwa an kaɗan ya kaɗan in aka ce me za a ji ana ce da daɗi mu ba aka zo aka zo da tsoron ruwa aka yana tawari aka aje ya ka ga mutum da shi in mun da yake amma aka sa shi a cikin ba aka nan aka zo da wata ƙarya aka shuka a cikin gaskiya aka ya masa gaskiya to sai mutum ya ɗauka matsayin gaskiya ne to shi ne shi zuwa abin da suke ke cakar ƙarya da gaskiya don su matar da mutane shi ne ake da su ya kuma abota da jami'a kuke yin haka don mai cuta da ƙarya da gaskiya wato ga gaskiya kuma shi da ƙarya ga ƙarya kuma shi da gaskiya kuma kuna ɓoye gaskiya zan ya ce ban gaya saboda hasar da ke wato ta zama ga kun sani kun san gaske ce wato abin da sa kuka ƙaba ba ku so domin domin abin ya zo muku ta inda ba ku menene wannan abin da ake kakkaɗe wannan manzon ne sallallahu alaihi wa sallam su jama'a ya zo da ganin su sun san shi musamman malaman malaman sun san da tsari to amma in suka ce eh shi ne to yanzu sun yanke wa kansu hujja sai min ne in ma ba su bi ba ake da rauni da su ne don su ga malaman adadin da malaman aka ce to wanda shi ne adadin dama da ake da su ce ai shi ne ya za ka aka buka a kawa mabiya mai za su sai su je su inda za su ce eh shi ne amma ba za mu malamai ce shi ne wanda za a biya kira amma ba za mu kuma ya mai za su a a to me me yana ba ku su ku su ku ku ga san asan da nake akai wa ba zai bi su sai su ce a a ba shi ne amma an ce wani annabi ne da wasu ba su kwamfani eh haka amma ba wannan kwamfani ne ya ce a wannan birnin da zo eh to haka amma a wannan zamanin sai a cikin da'awar da za ta zai da zai makaranta baya sun ce wai shi wannan a bisa ko sauran shekara ɗari nawa ne yanzu kuma wai shi dogo ne kuma yana da ƙatoci kuma gashinsa jajar da za ka ga wani mutum dogo da ƙaton cikin da jar gashi da za ka yi ake dinna a wani ai ai a jini da yi ba ko wani halitta wai wai sai suka ce wannan suna gaya ma amma wasu cewa shi ne sai wannan dogo mai ƙaton cikin da jar gashi ko ga wasu ne wannan ko wasu sauran ko da sauran ɗari biyu da suke Agora, deve pedir a cara. A gente não sabe se Idan ya so su su mani malaman za su je a ji a tsakanin su tabbatar ba mai yin su za su kawo gaskiya amma su ce ba amma gaskiya magana ce in muka faɗa ya mudanci ta kawo gaskiya ko kuma ɗaya mu nuke shi ya tashi ta kawo za mu zama wani yau alhali jama'a suna da yadda mutum ne ne yanzu ko mu ce musu da gaskiya ta zo a tashi duk mu zama wani ya zai zai mutu kamar ɗaya mu sai mu sanya da wani ce mu tsara mu ce kaza mu ce kaza ko ya su ne kaza
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وأخروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينهم إن الهدى إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاسبوكم عند ربكم وإن القدر بيد الله يؤتيه إن شاء الله وسيعلم يحتسب رحمته من شاء الله وقدره لحكمه sannan wasu suka ce من إيمانه وفقد هذا الكتاب من إيمانه وعن وعن بدعة فوق ما مأمون بالإيمان وفوق الإيمان بوثيق وجه الحال ربنا وقفوا آخر القرآن في الأسلمين لعلهم يبقوا رقاقوا موسى سبحان الله وسبحان الله جماعة نوعا من تسكيسنا sun sun dole su jiki suna ganin abubuwa da ya nuna cewa addinin gaskiya ne mu kuna ta musulunta amma wanda mutarkar da na ke ce na manya ne sun ce da zai da su ke sun mutanen ma za su shiga wannan sannan kuma za su masa yau za a yi ne da yi yaudara sai mu ce mu ce a ai mun gano ashe dai ne wannan annabi da aka faɗa a cikin kawai sai mutum mun yi imani amma ba shi ka a wasu wasu da wasu mun yi imani har wani mene ne ya ta kudin can ƙarshe bayan su ke gani a zuwa da ba'aza a rumma da ba'aza ce a a a aikin gano a ce ba shi ne mun shi wance an zama an ce kaza ne da wani gwamnati ba a su ne sai su kaza to tun da su suna da ilimi sun shigo kun gano ba shi ne sun fita da ke da kuke kun ke ba ka da shi ne ne zafi ne za ka ce kuma ba ka da masu zafi masu sun zama a gina ba shi ne kai ma sai da ba ko wannan wannan wannan duke na ga tsakanin tsakanin mai manyan malamai ba da shi ne ba da mai yi shi a za ka yi musu da su yi su yi su yi mai a bakwai ne a ce sai su fita da ni wannan zai sa wasu da wasu da zafin ba tun da kaga malama ne ya gano ba shi ne a yau da zafi ba shi ne in na sai wani ya gano ba shi ne ya gano a cikin tafiyar mutum daga imam ba ta kofa ya ce yayin da mutum ba sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar da biyu yana da sarra yana duban mutu waɗansu daga cikin su abin ya ba su hawa yayin da aka koma dangin mutarsu da 就是在啊，似乎有点不幸福啊。 有些事情谁都在，有些我要做的很多的事情不面对，所以天的的海边，yayin da za a zo a yi tsalla za a zuci a tsallar da ba namu ba sai mu juya sai mu juya sai mu juya sai ma ba shi ne a gaba domin shi a biyu a gaba da aka ce masa ne zo al'ummar mu zai to kuma duk da ka ga ya juya to ba shi ne ba amma duk da ka ga wani yana da juya to ba shi ne ba sai wasu sai a ka sai dama shi ne da sai
wannan shi ne
nan kuma a cikin a cikin tsawon da ke da wata nishiya wata fili da su ne ya ba da yake ainihin kasa kokarin da ko wasu mutane ne da kuru suka ce domin imani ne da wani da abin da aka sauka ma muhammadu da safiya can da yamma sai mu kare sai mu je ka wasu da su a wata ruwaya daga abin jawo daga abin da abu a yi tsara mai jiri a dangane da wannan aya shi ne abin da suka kare sai da su masu da su zai su sai suka ce na agamu sai da suka yi jin ce ai ai muhammadu da abu da suke ya yi sallah da safe ya yi da alfiyar amma yanzu ga shi ya zo kuma ya juya ya sallah a saboda haka mun gano ba shi ne sai mu yi da su Coba ولكن إلا أن ذكر الوقت بما يسيء وضعون لولي أمين وقل تلك الفرق يكتب وكذا كان أمين الفرق بما يسيء وضعون لولي أمين wato wannan dabara ne na wanzar da nasu addini saboda wannan addinin muhammadu da ya zo zai zai yi da kowa ya koma na addini wannan kuma zai kawo ƙarshen yahudiya ko wannan wannan har da gane da abin da hudu ne domin da ƙarfin nasara wanda muka yi wanda muka yi bayan su nasara ba su zo na gari ba sun zo madina daga ayyara hukumar hukuma da gwamnati bayan sun zuru da abin da aka kawo su hannu to amma su ne wuri suna zaune da rada da biya su suna yin sun duk abin da za su biya don kokarin tabbatar da cewa na abin da ke na fara to a ce abin da suka yi tunanin su ne za a yi a yi wannan da za a yi a wannan da za a yi da gaskiya da cewa a yi na yi kuma gani a yi ba a gani don a jawo wannan Thank you. sai yana Allah ne za mu za ta fito ga kudu da daddare kuma ku ne ma abota ne ku kuke karanta mutane ta ne sauran da ku abin da ku da Allah ya sauka to tafiya ce tafiya ku da sai sauran yanzu kuma Allah ya ga wannan ni'ima ce ya fito da ita a wani dama suna da wani zuwa suna suna sauraron zuwa ne amma kuma ɗauka zai zama dan uwan zai zo ku zai zo da isra'ili ne ya zo muku ya zo kuma ya zo muku kuma da isra'iliyanci ya ɗauka ka yahudanci wanda suka ɗauka ke zai fito da jinin su ya ɗauka ƙabilanci wanda suka ɗauka ke sai ga shi suka ji sufofinsa amma kun ba a cikin ƙabilar kun bai zo da ɗauka ƙabilar ya zo da ɗauka addinin Allah ya zo kuma ya kawar da ƙabilanci yake wata kabila da kowa mutane bayan Allah ba ka ba ka wani ba sai da alhawa ba ka bi shi duk kana da kai kai kai kai ba larabi ko mai suna iri ko ba kana ko ba ka ta sani in ka da a'a da Allah wannan zai haɗa ko duk kowace kowace ƙabilu sun suka haɗa kan imani duniya ba su ne kuma masu rabo ga duniya da baya wannan ba abin da su suke so masu ƙabilanci ko abin da su ke so kuma so ne shi a daga nan ya zo musu da ƙabilanci kuma ya ɗauka ƙabilan amma suna gaya da su larabawan madina kafin bayyana da su ba ga a yi lokacin zuwa manzon ƙarshe ya yi kwanan nan zai bayyana mu bi shi da ya ke kuka kai karshen adu da famu to sai ga annabi ya sai ga shi bai zo musu da kamilancin su ba ma ko bai zo musu da kamilancin su bane ya zo da addini da ya hada da hada da kamila to su kuma yanzu suna neman addini su ya fito su su wada su ne illa da nan da ya yi kar ku yanzu da wani sai wani mai addini wato suka ga Abdullahi ke wato kar ku biya a asirin sai ga ya kuwe domin idan kuka ya asirin ku saura suka ji za su kafa da hujja a da ta taɓa ga ta shi an rubuta an rubuta su ga sun an rubuta kuma zai zo da ta haɗa da amma an yana karantawa za su kafa da hujja suna ku koyi sai da ya wuce ya zo da a taura sai ya haka da riba wannan anini wannan annabin zura ke kada da yi kuma don gori da kada kaga kaga wannan inda shi yake wannan da wannan zamanin yanzu ba za a iya mana kare yanzu lullita da bai yanzu muna iya mana samun su a kwanzuka sai ka samu a yanzu yanzu kawai abuwa ba zai yi amma a yanzu lokacin sai sai ma da abin ya fara sauran mutane ba son yake karanta sai abin da ya gara a yaka to za ka ce suna gaya mai zuwan su su masu ilimi da zai na domin ko faɗa zai zama wuri a kawai idan ba ku kare zama wuri a kawai a duniya da lahira a nan duniya su kama ku kunja wuri ya masu ai kun ma ku kuma ta da cewa shi ne alikama shi ne ke cewa au a juku inda rabu ko su yi kama ku hujja da wannan a wajen ubangiji wanda suna ga mutum in kuka yi kuka kona asirin ko da ba ta ana masa abin da ya to ainihin za su kama makonsa da wannan auren aiki ku yanzu ku koyi ne ku shi ana da aiki saboda ne hasala an ba wasu shigar abin da aka ba su wani irin wannan shirye da aka ba ku ne kuka samu a kuka iko irin shi ne Allah ya ba wa an yi ta hadin da mawuni a ba wasu su shigar abin da aka ba an zama kuka kuka da littafi yanzu ma an dogara da wani littafi yanzu wanda ya san yana a cikin wanda wanda aka saukar masa da littafi yana karanta sai ga an saukar da littafi da wani kuma shi yin irin wannan bayani ne ya hau kansa yanzu ko ba tun da yake Allah ne ya saukar da wani shi ya saukar da wani ya zama da kai gari ballan nan a littafi ba an ba an ce maka wannan addini haka kana jin zaman jira wani wanda zai zo da zamani kuma rajin ne kake kuma za mu karanta a gaba cewa mahallar da kawai da ana ba su da aure bukan nanti kemudian bukan menjual waktu. Kemudian itu kan akan berlaku. Hasil maju hasil itu menjadi menjadi saja orang itu hanya itu. Mesti aku mengaji, mesti aku baik. Supaya dia dia boleh cakap, dia boleh apa tu? Saya boleh cakap. Kuma ku daina yadda suna son a nuna suke da kan da su kawo da kuɗi. Ko ka ce da su shirya na Allah ya ga dama ya ba wani ya kanin da kawo kuma zan ana kama wujiya kan gobe da wajen da kwadar da yadda na yi wuki ne ce fifiko kwadar yana wajen allah ne na wanda ya gara wannan fifiko
shirya da mutum a ba shi shirya wannan fifiko ne da Allah ta'ala yake ba da shi ga wanda ya gada a da can an ba
al'ummar bani isra'ila haka al'ummar bani isra'ila sun kasance ana azabta ana an nuna musu bambanci da wariya a misra ana azabta su ana bautar da su ana ana yanka ƴaƴansu maza jari ne ana tursa sa maza manya ana bautar da su to sai sai Allah ta'ala ya tausaya musu ya turo Musa cikin su ya kwace su aka saukar musu da littafi aka ɗaukaka darajar su aka ce yanzu ku ne malaman duniya ku koya musu sauran mutane shi suka yi aka turo annaba masu yawa a cikin su ya zama su ne ma abota addini tafiya ta yi tafiya har addini ya dawo ya zama bizar malamai na cin shi sun karkaba dauloli a da suna addini ana nan suna fatan wani ya zo ya ce arwa a daular ta yi rauni an mawa sun mawa a duniya ba su da ɗari daura ta yi rauni ta yi rauni suna fata wani annabi ya zo ya dawo masu da daular su da ƙarfin su irin na da sai suka zo garin da ake jiran annabin nan ne sun ɗauka addinin da suke a kai shi ne ne ruwan su sai su ɗaukaka sai ga shi ba a cikin ƙabilarsu amma shi ne kuma yanzu abin da yake cewa wani abu ne da ba ƙabilanci yake kira gare shi yana kira kan haɗin haɗin kan al'ummu ne akan akan aƙida sai ku ce a dole ku kawo ina ne ba zan yi a yi kaza a yi kaza ko wannan tsananin Allah ne yana bawa ne ya zama lokacin da aka ba ku an bibita amma yanzu ku cancanci wannan bibita yanzu wanda Allah ya ga dama ya bibita yanzu Allah ta'ala ya ga dama shi wannan annabi balarabe wannan wasu'ul ali Allah mai yarwan bibiko ne kuma masani ne da inda ya kamata ya bada wannan fadara yanzu idan Allah ta'ala ya ba wani jarabar wata daraja to sai ka ce mai ba haka Allah ya kamata ya yi musan ba wuce ga wani kan magana ba da kuma wai Allah ba ya ba mai kana ko dai da nama da ƙarin kayan Allah da in ya ga ba ya ba ka nama ya hana ka wuka ko ya ba ka wuka ya hana ka nama ko ya ba ma duk kayan ma ne saboda haka wannan ɗin ya ga dama ne ya aje inda ya aje in ka je kana nufin cewa Allah bai sai ne kamata har wani abu shi ya gani wani kar magana maras kan garo Allah ba da na mako kuma wato Allah sai ba ba ba ni ba ni da yake ba yake mace Allah hakim ne in ka ga ya ba mutum in iko to shine ce don Allah adali ba azab ne ba bayan za a yi wanda ya cancanci a gwada ya bashi yana da komai a mahallinsa saboda haka ko da kai wannan tuku wannan ne ya cancanta ma'aurin intikalin adalar Allah wajibi karka tuni Allah Allah ya yi ilimin masu kawace haka kuma tabbatar su abin da ya yi to wala wasu kan hali Allah ta'ala mas mai yarwan farla ne kuma ya san inda ya kamata ya kasu da rahama dinin shi yana kebance rahamarsa ga wanda ya gana yana iya yau ne ga wani don Allah ya yi abin ya ga dama yana yi ba ka garul hikima yake da nasa ba za mu zo kasa da kuma ana kuma mai fadala ne mai yawa wani ana yi mana gurguje ne insha Allah saboda domin in inda inda wani abin ya kuma an ƙara da insha Allah akwai ɗan uwa da ake ce ma zayyan rayyan da rayyan da ya zo hutu yana karatu a yawa ya zo hutu da iyalinsa ya sauka yau a abuja a kan hanyarsa ta zuwa kano ya kaɗu da hadarin mota a wajen tashar yari kuma da shi da matarsa da ɗansa da Allah ya suka suna kuma yanzu aka an zo da dukkanin suna an masu wanka yanzu za mu yi masu sallah insha Allah kuma za a kai su dawo rahama haka Allah ya kaddara kuma ya san kifin da ya sa a ciki abu ina da lafiya Allah ya rahamshe su insha Allah mun kammala wannan zamu yi za mu yi sauran sallah za a fito sai za a ɗan jira a sa su tukuna ana iya fitowa da su an sa su sai- sai mu yi sauran sallah in an yi sallah sai ke sai na zo da yake dai za mu tsaya ne amma ko ko a cikin ruwa nan gaba nan gaba dai tun da yanzu an- an tsana ruwa ɗin wanda suke rufan gaba suna iya dawowa suna iya dawowa baya sistoci da suke rufan gaba ɗin nan suna iya dawowa baya